Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Afirka mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yana yada zango a ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu a can Maimunatu Sadu wacce za ta karɓi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. alaikum wa rahmatullah barkatu barka masu sauraron mu. da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuma muna jin daɗin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau da gobe da kuma muna jinjina muku da irin gudummawa da kuke badawa na kasancewa tare da mu. A yau dai za mu zo muku da labarin wasu magidanta waɗanda suka zauna tsawon shekaru talatin da takwas kuma suka samu ‘ya'ya biyar da kuma jikoki. Papa Leon Thomas Messi sa'annan kuma ita uwar gidan sunanta Mama Denise mai shekaru 55. Papa Thomas kuma yana da shekaru 62. Kwatsam aka nemi Mama Denise ba a ganta ba inda tsawon watanni biyar saboda mai gidanta yana ta neman ta ruwa a jallo. Amma sai yana yi mata wani zato daban wanda wannan lamarin dai ya tada hankulan mutane sosai man saurari dai bayanan da ya yi mana wannan magidancin mai shekaru 62 ya yi ritaya yana nuna damuwarsa dai matuka a yadda muka gan shi voyez comment euh, elle affichait déjà un grand mépris à Na yi mamaki matuka da ta ce mini ba za ta iya zuwa da ni ƙauye ba, ba na iya barci ba tun da ta bar gida har na shiga yanayin damuwa. Saboda ni ina da hawan jini ba zan iya zama ba ba tare da matata a kusa da ni ba. Parce que moi je suis hyper tendu, je ne peux plus rester sang farm a kote. Wanda anan dai mun samu makwabcin shi da shi ma ya mana ƙarin haske game da wannan lamarin. Mutum ba euh, zai iya samun euh, kwanciyar hankali ba cikin wannan yanayin. Kana gani ma a fuskarsa bai dace ba bai kamata ba. Magidancin yana kira ga uwar gidansa da ta dawo. Da zo mu je ga hukuma a raba auren sannan tana iya faɗa wa alkali cewa ba ta son zaman wannan auren kuma. Ina ta zaton cewa tana cikin wani coci ne kuma ina kira ga mutum da yake ajiye ta a wannan wajen ya saba wa ka'ida saboda tana da aure kuma tana da 'ya'ya. Tun watanni biyar da mama Denise ta bar gida mun gamu da ita a kasuwa saboda mu je ita ma daga bakinta game da wannan zargi da mai gidanta yake yi a gare ta. shekaru 38 cikin wahala a duk yanayi idan da za ku kalli fuskata akwai tabo ko ina shi ne kun taɓa ganin namiji mai dukan matarsa da dararuwa a kanta wannan mutum ya samu kuɗin shi na ritaya ya ce mini miliyan takwas abin da na gani ke sa dubu ɗari da talatin idan har na fice daga gidansa saboda lamarin ya wuce gona da iri ne kuma a hakan ban ma da lafiya ya kamata na yi taka tsantsan da lafiyar jikina. A halin yanzu dai wannan uwar 'ya'yan mai shekaru hamsin da biyar tana kula da kanta dangane da aikin gida da ta samu na wucin gadi kuma ta ce a shirye take idan hukuma suka neme ta za ta amsa kiransu. en justice. Je veux me présenter. J'ai aimé mon mari. Je l'ai aimé, j'ai aimé mes enfants. Quand une grand-mère laisse ses petits-fils, c'est la douleur. C'est la douleur. Je vous dis. masu sauraron mu kun ji daga bakin wa'annan magidantan halin da suka shiga ciki. Da fatan kun saurare su da kunnen basira. Kawo yanzu kuma za mu je mu je ra'ayoyin wasu magidantan game da wannan lamarin ɗin. Alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to abinda zan ce na farko dai tunda ba ban san ka'idodi na 'yan uwanmu wanda muke tare da su wato wanda ba musulmai ba ba zan iya ce na san komai daga gare su ba saboda yanayin su da zamantakewan da suke yi ya dan sha bamban da namu to zan mai da wannan tambaya da kika yi min akan 'yan uwanmu musulmai saboda hakan yana faruwa da mu a cikin musulmai ma akan iya samun abu hakan nan fiye ma da haka shin me ya kamata wannan matan ta yi to da farko dai allah subhanahu wa ta'ala ya tsara yadda za a yi zamantakewan aure ya gaya mana abubuwa da ya kamata a samu a cikin aure to auren musulmi da na kirista duka aure ne saboda malamai sukan cewa ko da mutane ba musulmai ba ne suka zo suka musulunta to ba za a fa sake ɗaura aure ba wannan auren da suka yi ya riga da ya inganta kenan aure aure ne to abin da ya kamata a gurin mace in ta soma irin fuskantar abubuwa haka tun da wuri ake so a tsai da shi saboda tsawon shekara talatin ba kwana talatin ba ne a ce ana muzguna maka ana cutar da kai ko kai ne damo saukin haƙuri akwai ranar da haƙurin zai gagara akwai ranar da za ka ji kwata-kwata wannan yanayin ba ka son shi to abin da ya kamata tun da farko a dakatar da wannan abin kada ya nisa yau ne miji ya ɗauki hannu ya mare ki ya zo ya lallashe ki ya wuce gobe ya kara jibi ya kara to lallai fa zaki zamto masa ko da yaushe in bai da kekin nan ba ba zai ji daɗi ba amma ya da keki so ɗaya kin ɗauki mataki kin nuna masa cewa ke ba ganga ba ce kin ɗauki mataki kin kawo magabata to insha Allah ina ganin cewa dai mutumin nan zai gyara amma idan aka bari aka ja tsawon lokaci to dole za a samu matsala kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa ashiruhunna bil ma'ruf wato maza fa su ma yana da kyau a karantar da su abin da ya shafi zamantakewa ba wai mace kadai ba ce za ta yi wa miji biyayya da sauransu eh mace za ta yi biyayya amma akwai inda Allah ya sassauta wato mace ta zamto maka kamar kawa a wani lokaci wani lokaci ta zamto maka yar uwa wani lokaci tana iya zama maka uwa saboda me saboda junanku kuna zaune da juna dole ne wani sai a rinka sanja fiska wata ran kamar abokiya a rinka tausaya wa juna Allah ya ce ku zauna da mata da kyautatawa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wajiya maimuna da fatan an yi lafiya ina gajiya to na ji wannan mamdu da kai zo da shi eh, kuma a gaskiya abin dubawa ne musan cewa a zo a zauna a zo a saba ne rayuwa haka ne kuma mutanen da suka wato ɗibi sama da shekara 35 da jikoki to kenan su ne ya kamata a ce sun zama malamai wato na fannin aure na fannin rayuwa na zamantakewa to yau idan kuma an ga kuma kuskure wato tare da wannan rayuwar nasu a gaskiya wannan abin tashi hankali ne ya kamata a ce a yi taka tsantsan sannan a kawo wato abin da za a kawo kan wannan na farko dai mun san cewa ha dai sun yi sama da shekara 35 kuma tana haƙuri tana zaune da shi to kenan shi din ma ba za a ce da shi mutumin ne mara adalci ba saboda in ba da don haka ba da wannan shekarun ba za a zauna ba to kenan ya zauna kuma ya ɗauki ɗawanyanta sun zauna sun rayuwa mai kyau amma ko mai zai ɓace mutum a kowane lokaci za a iya ce wataƙila akwai rashin fahimta da wannan kuɗin da ya ɗauka kila wato laifin da ya yi bai gaya mata tabbas ga abin da nake so yi da wannan kuɗin ba to kila kuma ita kuma mace dama hankalinta guda ne ha idan wannan hankalinta ya juya akan cewa wannan kuɗin fa wato kamar ya raba ne ya ban nawa ne jaka ɗari shi kuma nashi ne jaka ɗari bakwai da ɗari tara to kin ga idan ta sa wannan a ko kuma wannan kuɗin ya ɗauka fa saboda ya je ko ya ƙaro aure wannan duk abu ne na mace za ta iya wato sa a kanta shi kuma ta zauna kuma kan wannan wannan rashin wato bayanin da ya zo da shi wannan zai ya haifan wannan abubuwa haka to saboda haka abinda za mu ce wannan tafiyanta daidai ne dama a duniya idan aka yi maka abu ya kamata a ce a nuna baƙin cikin wannan abu saboda duniya su ji kuma su kama maka mafita tafiyanta ina ji a lokacin da shi yake yafi bukatanta akan duk kuma duniya ba mai kuma daukan ɗawainiyar shi in ba matan shi ba a halin da yake nan in da tafi wannan zai da mishi hankali watakila ya san cewa wannan fa matan nan fa ita ce farkon mutum da nake da shi a rayuwa saboda haka ni ma zan nemi yafiya akan abubuwan da na yi mata ko kuma abin da na sa ta yi fishi akan a zauna daidai to wannan gaskiya ina ji ita kuma in ta yi tunani ya kamata a ce an zauna ne an yi tsari rayuwan yanzu saboda suna ƙarshen rayuwansu ko da a ce shekaru 20 yake da shi ta sha biyar ai sun suna da sama da shekara hamsin kenan to kenan ma mutum da aka ce ma ya tafi ritaya wato kenan yana da sama da shekara 60 to kenan wato wannan ba lokacin da ya kamata a ce sun kuma koma a cikin kuma rayuwan da wanda suka fara rayuwan aure suke yi ba yau ina ji wannan abunin da za a nemi inda za a sassanta su a gaya musu a nuna musu abubuwan da ya kamata saboda yau 'ya'yansu duka eh, ko da ba komai ba 'ya'yansu ganin su suna tare nan wannan ma zai ba su ƙarfin gwiwa su ma haƙura wato a gidaje auren su ba ba ma 'ya'yansu kawai ba duk mutum da ya ji mutane ne suka tsufa a cikin rayuwar aure to za su ɗauki wannan akan misali su kuma su daure su jure duk abin da yake wucewa saboda su ma su yi wannan rayuwa kuma su daɗe a cikin wannan rayuwa to saboda haka abinda muke so dai abu ba bai ɓaci ba saboda har yanzu a cikin ɓacin rai ne kowa kuma na nuna ɓacin ranin shi shi din kuma ila yana zargan yana zarganta cewa ko ta tafi nan akan cewa ko ta maza a'a wannan duka cikin ɓacin rai ne namiji in yin zuciya ɓaci ba abin da zai tuna ba musamman kuma matan shi wato wannan kishi zai sa shi wannan maganganu saboda haka ina ji ba kaman wato su duka Allah ya ba su haƙuri Allah wasu zuciyansu su kuma su koma a daidaita su a cigaba da rayuwa. ke cewa matan su sutura ne a gare ku kuma sutura ne a gare su kenan namiji yana bukatan mace mace na bukatan namiji duk abin da namiji yake so na kyautatawa wallahi ita ma mace tana bukata duk wani abu da aka ce mace ta yi miji na kyautatawa to ita ma tana, tana bukata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wannan shine abin da ya dace mata kada su yadda tun farko idan ka bari bahaushe ya ce karatun yana ɗanye ake tankwara shi idan ya bushe sai dai ya karye miji ya soma dukan ki nemi magabatan shi ni fa ba ganga ba ce ni ba zan iya rayuwar aure da duka ba ba zan iya rayuwar aure a haka ba in zai gyara bismillah in ba zai gyara ba kuma to wata za ga za ta iya haƙuri da dukan da kuma ita bata damu ba wata kuma ita ba za ta iya haƙuri ba to wannan shine abin da ya dace tun farko amma an bar abu har ya ja tsawon lokaci shekara ɗaya biyu har zuwa talatin da abu to abu ne mai kamar wuya ko da a ce ta koma wannan gida a ce wai an gyara wannan al'amarin cikin sauƙi wannan shine abin da zan iya faɗa kuma nika a matsayina na mace wanda gaskiya bana fatan ma a ce irin haka ta same ni namiji da duka a gaskiya ba namiji ba ne eh, ba abin da fi a zauna a tattauna a gyara matsaloli tunda har duka ya kai ga tabo da sauransu har tabon ma yana nan har a yanzu to abu ne wanda gaskiya wata idan tsautsayi ya faru za a iya rasa rai ko kuma za a ji gata to ni dai gaskiya irin waɗannan matan ban san wani irin shawara zan ba su ba amma a matsayina na mace ni gaskiya ba zan iya aure da ake duka na ba wannan shine wato abin da zan iya faɗa sannan game da kuɗinsa kuma wannan ya yi ƙoƙari ya zamto maza su yi ƙoƙari su zamto masu kyautatawa don ta yi magana game da cewa yana da rashin lafiya yau wanda zai zauna ya jinyar ka ina laifin ka kyautata masa kuma a irin kuɗin da ya samu wannan kuɗin da ya bata gaskiya bai bata wani abin da zai ƙara ƙarfafa mata gwiwan zama ta kula da shi gurin lura da shi da wannan rashin lafiyan ba to allah ya sa mu dace allah ya gyara mu ya gyara mana zukatanmu allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare na gode da bani dama akan wannan tofa albarkacin bakina akan wannan magana a gaskiya a matsayina na uwa kuma matar aure idan irin abu haka ya same ni ya kamata zan mai da hankali ne zan nitsu ta yaya domin na farko idan ka riga ka yi shekara ɗaya da namiji shekara biyu uku hudu biyar to kun riga kun zama ɗaya kun yi jiki ka riga ya ka san halin wannan namijin me ya kamata ka yi duk abin da zai maka sai ya zama shafan mai musamman ma idan kun haihu sai ya zama maka shafan mai yau wasu mazajen din da dama za ba su miliyan fiye da miliyan za ki ga cewa ba za ki taba maganin cewa ba za ki taba ganin wannan kudin din ba kai sai dai ki ga takarda cewa an karbi kudi kaza to wannan ya nuna miki ma ya ɗauki ɗan jaka ɗari aka cikin miliyan nake tsamman takwas ko to kin gani me ya kamata ke ki yi ki zaman ki ki domin duk inda kika ce za ki fita ki je ki yi wahala na waje gara miki wahalan aure da a ce za ki je ki yi wahalan waje ni a nawa ganin a nawa kuma tunanin a matsayina na uwa idan kuma ya ce ta fito akan cewa mijinta ga abin da ya mata wannan halin zan maido da ita zan ce mata ta koma ta je ta yi zaman aure dama aka ce aure zama ibada idan duk abin da aka ce maka ibada ne ba abu ba da za a ce ana yin shi a cikin sauki dole za ka yi haƙuri ka rufe ido ka ji ka gani kaman ka gani ba ki ji kuma kaman biki ji ba to ya kamata ina kira ga mata da mu yi hankali mu me muke so mu me muke nema zaman aure ba zaman wasa ba abin wasa ba ne aure ba abin wasa ba ne shawaran da ko kuma ce albarkacin bakin da zan dan tofa akan wannan batun kenan allah ya samu dace allah kuma ya haɗa mu da mazaje na gai wanda za su so mu su ƙaunace mu don allah ba don abin da muke da shi ba ko kuma ba don mu ba za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora. Ne alkawari ki ba ke ma ki faɗan ma kya bar ni 再叹息间。 mu sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. To ma sauraron mu yau kuma za mu je mu saurari Hajiya Zainabu me za ta sanya mana a cikin tukunya. Hajiya Zainabu gare ki muke. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakin da nake so ka mu yau ana kiran shi emesi wato nama ne da ake yanka shi ƙanana ƙanana amma ana so shi dogaye dogaye dogaye dogaye ƙanana ƙanana ba wai yayi tsayi diya ba wato dogayen dai amma dan daidai daga ga jijiru haka zan yi yanzu duk abin da ake bukata a ciki ana bukatan albasa tumatur da wabo ana bukatan puwavuron to ranar kuma ana son gayyakin ƙanshi shi ma ana bukatan shi a ciki da mai yanzu zan nuna muku yadda ake girka shi ana bukatan ma eh, in tafarnuwa in tafasa naman da kyau in tafasa shi ya nuna da kyau na tafasa shi ya nuna da kyau yanzu ɗauki yin gasu tumatur albasa da su ganyayyakin ƙanshin nan duk zan yanyanka su amma ganyen ƙanshin zan saka shi daban shi wanda nake ga muku puwavron nan shi ma daban zan yanyanka su shi tumatur kuma da albasa da tafarnuwa shi kuma daban ne ga na tafasa nama da san yanyan kashi kanana kanana kanana kanana zan yi tumatur da albasa in saka shi a wutan soye shi da kyau bayan na soye shi da kyau yanzu zan ɗauki nama zan ɗauki naman ɗin don shi ba a soya naman ɗin shi in ya riga tafasa ya kafe sosai ɗan romo shi ne mai kaurin nan yanzu shi in juya tumatu a ciki bayan tumatu ya soyu a wani abin nan daban ko tukunyar da ake soya wani tukunya dai daban dai kamar da ake soya kwai a cikin bayan na gama soyawa yanzu shan haɗa shi bayan na haɗa shi shi wanda nake faɗa wavon nan da su ganyayyakin kanshin nan yanzu shi ma daban zan yanka shi bayan na haɗa shi sosai daga na saka bai daɗe ba sai in zuba wannan kayan kanshin din a ciki yanzu shi haɗan haɗan haɗan ya bayan ya ɗan su kaɗan shi in sauke bayan na sauke yanzu za a yaci wannan da dankalin nasarar da ake kira yanzu zan yanka dankalin nan saka ruwan shi don ruwan shi nan ya fita ciki bayan na yi wannan shi soya bayan na soya dankali dankalin nasara da shi za a iya a ci amma shi ma za a iya a ci da shinkafa kamar da za a iya ci da soyayyen bulanti shi ma wannan in girkin da zan kawo muku yau na malama To madalla lahajiya Zainabu godiya muke yi da wannan da fatan kuma masu sauraronmu sun ci sun sha. anan nan dai zamu mu naɗe taburman wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da wani sabon batun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A da mimunatu da tawagarta, to masu sauraro, a nan za mu ja labulen shirin a yau. a madadin maimuna ta sadu da waɗanda aka ji su a cikin shirin sai kuma fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti aisha mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc